Jama'a Assalamu alaikum sannun mu da sake saduwa wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokin nan naku Michael Kudisin. kamar kullum shiri ne da ke amsa wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana kuma yake zuwa muku duk mako a wannan tasha zalika ina muku albishir da cewa muna da babban bako a shirin wannan mako sai a biyo mu don jin yadda shirin zai wakana. To madalla za mu ɗau tambayar da ta fito daga sardaunan matasan kandilawa bako umar tare da musa maina daga jihar difa a jamhuriyar nijar nema suke a musu bayani kan abin da ke kawo gyatsa akai-akai kuma shin gyatsa na da amfani ko babu kuma wace irin cuta ce ke kawo yawan gyatsa ana samun waraka Dr. Yusuf Abdu Misau, malami a sashen koyon aikin likitanci da ke jami'ar ta Balewa da ke jihar Bauchi a Najeriya, ya amsa wannan tambayar a hirarsa da wakilinmu na Bauchin Ibrahim Malam Goji. To abin da yake iya kawo yawan gyatsa suna da yawa. Amma da farko na so mai tambaya ɗin ya fahimci cewa shi gyatsa ba wani abu bane illa fitar iska daga cikin dan adam. kuma shi dama cikin dan adam ya kasu kashi za a iya cewa da ya kasu kashi biyu akwai kashi kashin sama abin da ya kama daga tumbi ya yi sama da kuma kashin ƙasa abin da ya kama daga tumbi ɗin ya yi ƙasa to duk abin da duk iskan da ta kama daga tumbi idan za ta fita takan fita ta baki ne ta abin da muke cewa gyatsa idan kuma ta kama daga ƙasa za ta fita ta dubura to iska ne wanda yake tashi daga cikin ƙaramin hanji zuwa babban hanji wanda yake fita daga jikin abincin da aka riga aka narka to shi kuma gatsa iska ne wanda yake fita yawanci daga abincin da ba a riga an narka shi ba to dalilan da zai sa iskan ta fita suna da yawa akwai dalilan da baya da alaka da jinya ko kaɗan ya ta'allaka ne kawai da irin abincin da mutum ya ci musamman kaga idan mutum ya tuna lokacin da yake shan abin sha masu iska sosai a cikin su abin da ake kira gas a turance zaka ga kana gama sha din zaka ga kana yin gatsa din ba don komai saboda wannan tsananin iskan da yake ciki yana kokarin dawowa ya fita ko kuma lokacin da mutum ya ci abinci sosai kuma ya cika cikin da ruwa da sauransu kaga wannan zai turo iska sama to akwai kuma lokacin da zai iya kasancewa hakan yana faruwa ne saboda ciwo wannan ciwo ɗin yawanci yakan iya kasancewa ko ana samun matsala na marufin da yake rufewan tsakanin shi tumbi da kuma abin da muke kira makogoro to idan wannan marfin baya rufuwa da kyau lokacin da abinci yake kokarin ya gauri ya hautsina ya niku sai kaga ana samun iska din yana fitowa sama ana samun wannan gyatsa din to kuma yana iya kasancewa a shi abincin ne ba shi da kyau sosai to rashin kyawunsa zai sa ba zai niku a lokacin da ya kamata ba sai ya dan dade to dadewan nan a cikin tumbi wannan ka iya kawo iska ya taru yayi yawa a cikin tumbi din sai ya kasance mutum yana yana gyatsa din kafin abincin ya wuce ya bar wannan lokacin to idan kuma aka duba shi ta wani fanni idan misali mutumin da yake samun wannan yawan gatsa din yana samu kuma yana zuwa tare da wasu matsaloli kamar misali na ƙunan zuciya ko kuma yana zuwa misali idan mutumin ya kasance yana da shekaru da dama ya fara manyanta kuma yana yawan samun gyatsa da ramewa da sauransu to in dai haka ne dole da je asibiti a bincika sosai ta yiwu ka samu akwai kuma wani ciwo mai tsanani wanda ke iya kawo wannan matsalan ba a samun abinci ya wuce da wuri yana tare shi to wannan yana iya kawo matsalan da za ka ga mutum yana yawan samun gyatsa kuma yana ramewa da sauransu wanda in aka yi bincike za a iya fahimtar menene yake kawo wannan ciwo din amma wannan an fi gani ne a wanda suka manyanta wajen shekara. to kusan wannan dogon bayani da kai ya amsa bangare na biyu na tambayar shi mai tambaya da ke cewa shin yawan gyatsa yana da amfani ne ko babu kuma idan babu wani irin ciwo yake tattare da yawan yin gyatsa din. E to kamar yadda na faɗa idan shi mutum yana yawan gyatsa din in dai saboda yanayin cin abincinsa ne to sai mutumin ya duba kansa da kansa. Idan yana cin abinci mai yawan iska ne shi yasa yake wannan gyatsa wannan ba wai don ciwo ba ne. e so eh, amfaninsa dai kawai shine iskan tana fita ba wani abu bane tattare da shi amma idan kuma ya fahimci cewa yana da wasu matsaloli na lafiya bayan gyatsa ɗin kamar misali shi ramewa ɗin kuma mutumin dama shekarunsa ya fara manyanta to yana da muhimmanci a je a tabbatar ko akwai wani abu a cikinsa na tsiro ko kuma akwai wani ciwo a cikin hanji ko kuma a cikin tumbi ko da ma ciwon olsa ne ka iya kawo ga wannan yawan gyatsa din idan gyatsar tana da alaka da wani ciwo da yake jikin mutum kamar da shi mai tambaya ya tambaya shin akwai yiwuwar mutum ya warke idan ya je ga likita eh kwarai da gaske ka kamar misali mutumin da yake fama da ciwon olsa shi ma gyatsa yana ɗaya daga cikin hanyar da za a fahimci cewa mutum yana fama da wannan ciwon olsa ɗin kuma kaga ana iya warkewa ko da yake ya danganta daga matakin wannan ciwon ulcer din haka kuma idan mutum yana samun wannan yawan gyatsa din saboda wani tsiro ne a cikinsa ta yi wannan tsiron ya kasance ba wanda za a iya warkewa ba ne amma wannan ya danganta daga irin shekarun da shi wannan mutumin yake da kuma matakin wannan ciwo din da yake jikinsa da dokta muna godiya matuka to na gode Allahu duniya na bani Madalla a gaida Dr. Yusuf Abdu Misau kuma muna fata masu tambaya sun gamsu. Sai tambayar da ke neman ƙarin haske kan ma'anar kalmar rashawa. masu tambayar sun ce sun san kalmar cin hanci amma suna neman bayani kan kalmar rashawa masu tambaya su ne ilyas ibrahim kedi dan bushiya daga jihar kaduna a najeriya tare da haruna abdulmumin mai gwado wakilinmu na abuja tarayyar najeriya muhammad sani abubakar ya mika tambayar ga farfesa ibrahim malumfashi wanda ya fara bayani kamar haka kamar yadda ka nemi a yi bayani game da kalmar rashawa to ita dai asalin kalmar rashuwa wadda muke amfani da ita tattare da cin hanci zaka ji hausawa suna cewa an kama shi da cin hanci da kuma rashawa ko cin hanci da rashawa kalmomi ne guda biyu masu ma'ana iri ɗaya cin hanci wannan kalma ce wadda take bahaushiya wanda yawancin mu mun riga mun san asalinta mun san kuma irin yadda ake amfani da ita amma ita kalmar rashawa bakuwar kalma ce a cikin harshen hausa ta samo asali ne daga harshen larabci a larabce ana yi mata suna da rishuwa ko kuma rishwat wanda yake nufin cin hanci ko kuma amsar na goro ko kuma mana manakisa da mutane suke yi domin su sami galaba kan wasu ko ta hanyar ba da kuɗi ko ta hanyar ba da jiki ko ta hanyar dariya ko ta hanyar duk wata hanyar za ka yi ka samu galaba kan wani wannan shi shine ake nufi da rishuwa ko kuma rishuwa to hausawa da suka areta suka juya ta sai suka gyara ta ta koma irin yadda harshen su yake amfani da ita maimakon a kira ta yadda take a cikin larabcin sai suka maida ta ta koma daga rashuwa ta koma daga rashuwa shi za mu go muka zo muna kiranta da rashawa saboda ta dace da ainihin yadda harshen hausa yake gina kalmominsa to amma a zahiri kalmar rashawa da kalmar cin hanci da abu ɗaya ne shi sanya ma a azuzuwan da ake koyar da nazarin kalmomi a jami'o'i inda ake nazarin hausa ake kira ga mutane su bar haɗa waɗannan kalmomi guda biyu ko da kila a gidajen rediyo ko a kafafen sadarwa na zamani ko kuma a jaridu da makamantansu idan mutum ya yi bayani da cin hanci ya isa kalma ce ta hausa idan kuma ya ƙara da rashawa to maimaitawa ne kawai don saboda abu ɗaya ne babu bambanci a tsakaninsu irin abin nan ne da ke faruwa akwai kalmar a cikin harshe amma sai a yi kokari a shigo da wata kalma wata ke bakuwa ko a cikin ingilishi ko a cikin larabci ko wasu halsuna wadanda suke taimakawa wajen aro amma a zahiri kalmar rashawa da kalmar cin hanci duk abu ɗaya ne duk yadda kai amfani da su duk abu ɗaya suke magana saboda haka ne ma ake kira da idan mutum zai magana akan cin hanci kawai bashi a cin hancin idan kuma zai ɗauki larabcin ne to ɗauki larabcin kawai bata a rashawa ɗin amma haɗa su a wuri ɗaya gamin gambiza ne wanda bai da wata ma'ana To Farfesa Ibrahim Malumfashi muna godiya da wannan dama da ka bamu da kuma fatan mai sauraro ya gamsu da wannan bayani naka. Mun gode. Na gode kwarai da gaske. Ya Allah sarkin duka wanda ya yaudare cikin sai tsami ya safiya. Allah. ya haske kore duhu na ya sani ya kore jahilcin tsiya Allah ya da wuta ba ta zama kwarya ɗaya ba gami da ruwa ba shirya Allah in ai haka zama gaskiya babu haɗin gami da ƙarya kuma ga gaskiya Allah Ku ka da dafa mun na daukan sakal makamin su kare yan baka Allah kurkyar kurkyar zamuwa sai kuka take bakan gida ya shege ruwan dodo Allah mu gode maka mun kai wani ta mu da ka maka fara bana ka amince da so da bibi kun mai gaskiya Allah manzan da ya kawo mana shirya karkashin tafarkin Allah gaskiya Allah yayi nuni kan tarbiya kana ya azamu kan adalci gaskiya Allah yayi hani kan rashawa cin hanci da bankiya da ake wa kulliya Allah Allah sarki mai duka gara ki na zahiri da na ba maka Allah A gaida Aminu Ladan Alan Waka. Shirin tambaya da amsa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. A shirye muke mu ba ku dama a dama da ku a wannan shirin idan har kuna bukata. Kawai a turo mana sakon email ta wannan adireshin. RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. A echo da tambayoyi masu ma'ana. Sai na ji ku. ni ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba idan aka ce rakumi ya shige kuratan da ruwa ban yi zato ga aboki ba ni ma ban yi zato ga aboki ba ban yi mamaki ba idan aka ce rakumi ya shige kuratan duba wannan wakar ta kawo muka tambayar da za mu karkar shirin da ita wacce ta fito daga Baba Ya gamba da magaram da ware malam bare bare zuwa da ni hannani marmatuwa duk a jamhuriyar Nijar. Tarihin shahararren mawakin nan abubakar mai bibbiyu suke nema inda suka ce a ina sunan mai bibbiyu ya samo asali a wace shekara ya fara waka me ya bashi sha'awa kuma wani abu ya faru ne tsakaninsa da wani abokinsa har ya yi waƙar aboki to ku sha kurminku ina tare da abubakar mai bibbin amma ta manhajar whatsapp kuma ya fara amsa tambayoyin ku kamar haka kamar yadda ka faɗi sunana abubakar abdullahi amma an fi sani na da abubakar mai bibbiyu inkiyar mai bibbiyu na same ta ne sakamakon wata waka ta da nake cewa ran biyu ga watan biyu aka haifi wasu yan biyu masu kama da mutum biyu wadda a cikin wakar ina ambatan komai biyu allah shine ɗaya da farko kenan ni abubakar abdullahi mai bibbiyu Ah, an haife ni a garin gwaram local government ah, wato a jigawa kenan jigawa state ah, na yi firamare dina a nan gwaram daga bangaren gabas kenan makaranta firamare ta bangaren gabas daga bisani ba na yi firamare na tafi makarantar allo wadda na shekarar bakwai ina karatun allo a wani gari da ake ce mashi basirka daga bisani na dawo to kasancewar rasuwar mahaifiyata kakata ta zo ta aziya daga kaduna zuwa jigawa nan gwaram kenan kuma a wannan lokacin sai na biyo ta lokacin da wayona tun 2003 kenan sai na shigo garin kaduna daga na zaunan garin kaduna a haka dai na dan kukuta na samu na sa kaina makaranta a secondary school ta black and white da take unguwan sarki wannan a takaice kenan a abubakar mai biyu to a wace shekara ka fara samun sha'awar yin waka a ni waka zan iya ce maka shekarar da na fara samun sha'awar waka kamar yadda na gaya ma a lokacin da je ina makarantar allo a basirka a wannan lokacin tun ina almaji ne ubangiji a lokacin ya ma yi ni mawaƙi amma ni ban gane cewar allah ya mun baiwa ta waka ba dalili kwa da nake faɗan haka akwai wata rana wadda akwai momo uku ne wadda a makarantar da haka idan ana ɗan rashin ji haka ko kuma ga an dan ji an yi wata rigima da sauransu an kawo malam kara to sai zama akwai ɗan gidan malamin da ake ce mushi ɗahiru. akwai wani almajiri dan uwana wadda mu aka kai mu karatu wurin da ake ce mushi sabiu amma ana masa inkiya da tsiyaki shi wannan tsiyakin baya jin magana sannan aka tashi za a je gona noma baya zuwa sai muka gano shi ne da wannan ɗahirin sai muke ce mushi to tunda ba zai dinga zuwa gona ba za mu masa tsaya sai na ce to mi masa waka mana to daga nan ne sai muka fara masa waka idan shi ɗahirin yana ce min kamar ni ne tsiyakin sai ya dinga ce min tsiya kika zo ka zako ta tsiya kika zo ka zako sai ni kuma ni a matsayina na tsiyakin sai na cewa ni ba za na ja ba a ne ba za na zaɗin ba in ya ce tsiya kika zo ka zalo ma tsiya kika zo ka zalo ma sai in ce ganin nan da sassa rufa taho ina rawa ina rishi har abin ya fara gaba gaba har zaka ga an kira mu a majalisa an ce mu zo mu waka a biya mu tun muna bara har ya zama na muka abokai muka daina bara sai dai a kawo abinci mu ci to wannan kaji a shekarar da na faɗa da wannan shekarar ina ga shekara ashirin kenan yanzu idan ban manta ba ko 22 ma. Tuma abota sauraron waƙoƙinka na danganta yadda kake sakin baituka da shahararren mawaƙin nan Aminu Ladan Alon Waka. Ko mecece alakar ka da shi wannan shahararren mawaƙin? Alhaji Aminu Alon Waka kamar yadda kake bayani kake mun tambaya a kansa Ubangidana ne amma a da gaskiya kasancewar yanzu ba ma tare tsawon shekara biyu da ta wuce kuma kamar da kai maganan kasancewar zuba baituka da sauransu masu iya magana suka ce wai menene suke cewa da wannan hausan da suke maganan cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai alhaji aminu ala ya same ni a matsayina na mawaƙi dama kuma hasali ma waka ce ta sa muka haɗu da shi saboda akwai lokacin da na zo zan yi aikin waka na same shi a nan studio na cece mashi nima ina so zan fara waka a lokacin akwai wani mawaki da shi na fara samu lokacin ba mu samu damar mun tattauna da shi ba sai na samu alga aminu sai ce mun waka ita tana da tsari da yadda ake yin ta ya bani kusan awa ɗaya da rabi muna tattaunawa akan harkar waka a wannan lokaci daga bisani muka rabu na zo ne waka siyasa guda biyu Ah, na zo ne wata wakar zogin zafi raɗaɗi sannan kuma na zo ne waka ta ta <clears throat> wato ran biyu ga watan biyu aka haifi wasu yan biyu masu kama da mutum biyu wata ta zama man bakan da miya kenan lokacin alhaji aminu ala da ya shigo oh, studio ya ji wakan ya ji ana gyarawa sai ce waye wannan wakar sai aka ce ai wannan bawan allah ne sai ce kai gaskiya kana da fasaha lalle ka ci abinci kana da basira ce kai da allah ku gyara wakan nan ku bani lokacin aka gyara masa wakar aka bashi sai ya kasance duk inda zai je bai da wakar ji sai wannan wakar ni kuma ganin cewar wadda duniya ta san shi wanda ya ɗaukaka a duniya yau ya yaba fasahar ka to aikaka ga ya ga abin da ya ga ko ya ji abin da ya ji ni ma sai na ce to bari in manne mishi a jikinsa domin a zaman da zan yi da shi din akwai abubuwan da zan kare da su haka muka zo muka zauna na zama yaransa a wannan lokaci sai zamana na kan mushi biyayya da bauta dai irin ta uban gida da yaro to haka muka zauna tare da shi a wannan lokaci gaskiya rayuwa a cikin ka da ban tsoro Allah sa ku fahimci bayani na burin wani kai mutuwar titi ko ya gano ka cikin rana baya san ka da duk wani alkhairi yanzu ya ja aransa ya kuna ko ka gaishe yana ta bakin kishi kuma gashin wa kai masa komai zantawa kenan da mawaki abubakar mai bibbiyu inda a cikinta ya amsa tambayar da masu sauraro suka aiko mana to ba shi kenan ba a mako mai zuwa za mu dora inda za ku ji dalilin da ya sa ya wakar nan mai taken ni ban yi zato ga aboki ba kuma duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa na wannan makon a madadin abokan aiki a nan sashen hausa na radio france international musamman ma injiniya ibrahim tukurkefi da ya sayar ta sautin shirin abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangiji mai kowa mai komai